kullum ina cikin tunanin shi kai kaga wata ita da rana mutan bulu saboda Allah kaga wata baiwa Allah ta hada ta yi kyau ta zauna tana da tunani baiwa mutuwa aka aiko miki ko kuma eh, rasuwa aka yi a'a to iyayenki na suka tsina miki baiwa Allah wai tsayan tambaye ki naga kin zo kin yi zaman gwamnati jaki a wurin nan na guda kike zaki haihu ne ko kuwa to ai in na guda ne ma da sauki kawai a haifa ne a wuce wata dan Allah dan annabi yake damun ki kin zo kin kuda waya a gaban ki kuma gaba ɗaya kina akwai cikin tunanin wallahi tunani aka tunani kawai take ba za ku taba ganewa ba ne da ganar da mu wani ki ganar da mu ai za ya iya ganewa ganar da mu a ganar da mu ka san wannan a honorable dan arziki ne sai mutumin mu injiniya eh, mujahid ibrahim arzai arzai yau ba gani ma wannan rabin ne yanzu ji mun san sa to wannan a duniyar nan waye bai san shi ai indiya na nahiyar nan kake ta arewa especially karamar hukumar nan ta ta dala to ba wanda bai sani ba tsaya kwantar da hankalinka kin ga baiwa Allah ki tsaya ki tana tara ki guri guda za mu kai ki gurin mutumin nan amma sai kin ba mu tukuci ko ba ka ba zumbuli ke nan ki alheri a kai ki wajen mai alheri yawa da me burin ki ba aure ba mu je kina zuwa wajen su ka ya ya kenan dan Allah fa tafo tafo ga hannu ba kallo tafo ni kuma na dan muku alƙawari in dai kuka kai ni wajen sa ko nawa ne zan ba to nawa muka kai suka mana bakin ciki yawa yanzu zaki ba mu yanzu zan kawai ki mana abin alheri a kai ki wajen honorable yan tana zuwa wala kan daki ne sanya zai ki ba mu naira goma mu mu sai karan sigari mu ko ba haka ba shikenan yawa idan ni da tun je tun sigarin faje da muka wajen dan ilu ba mu naira goma na gara ya ku dakata har naira 50 ma zan ba ye ai kawo ta nan goma ai wallahi ai bara ku kafa kafa kafa kafa na kafa kafa ya Allah mu je a ka bar ta diga mun da diga fa ba za a yi mata ne ai da mu